baki mai yanka wuya. Shirin namu na wannan makon zai karkata ne kan babban taron ƙasa da ake gudanarwa a jamhuriyar Nijar domin shata makomar ƙasar bayan juyin mulkin soji. ranar Asabar ɗin da ta gabata ne gwamnatin mulkin soji ta ƙasar jamhuriyar Nijar ta soma gudanar da wani babban taron ƙasa domin tattauna turba da alƙibla da makomar ƙasar bayan da sojoji suka hamɓarar da gwamnatin demokuraɗiyya ta shugaba Muhammad Bazum watanni goma sha takwas da suka gabata. Taron wanda zai ɗauki tsawon kwanaki biyar ana gudanar da shi a Yamai babban birnin ƙasar. Ya haɗa hancin wakilai da masu ruwa da tsaki daga dukkan yankunan ƙasar. domin duba kan makomar kasar a siyasance ta fannin tattalin arziki da dukkan batutuwan da suka shafi rayuwar al'umma. Suleiman Muni Barma ya yi mana matashi ya dangane da ranar farko ta buɗe taron. Désormais, vous devez vous comporter en digne fils du Niger Shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar Janar Abdurrahman Chani kenan lokacin da yake jawabin buɗe babban taro na ƙasa a Sis National da ke matsayin wata haɗuwar rukunonin al'ummar ciki da wajen ƙasar da zumar samar da mafitar matsalolin da ake fama da su a fannoni daban-daban. shugaban na cnsp ya gargaɗi mambobin kwamitocin da ke da alhakin tafiyar da wannan zama a kan cewa a dukkan maganganun da za su furta da dukkan abubuwan da za su aikata a yayin wannan taro su tuna da sadaukarwar da al'ummar nijar ta yi da kuma abin da take jira daga gare su a sabuwar tafiyar da ake shirin farawa ta yadda a wannan karan za a ɗora ƙasa kan turbar da za ta ba da damar samun kyaukyawar makoma sarakunan gargajiya na daga cikin na gaba-gaba a wannan haɗuwa ta tarihi yi wacce kuma ke buƙatar nutsuwar daukacin wakilan da suka fito daga sassan ƙasa ga abin da sarkin katsinan maraɗi sultan ahmed ali zaki ke cewa kowa ya san amana ce ta ƙasa ta talakawa aka aza shi. kuma kowa ya yi abu tsakani da allah shine muke fata ga mutane ba wata ƙiyayya ba wata gaba su yi aiki aikin da zai sa ƙasarmu ta ci gaba talakawan mu su ji daɗi haka su ma 'yan ƙasa ke nuna kyakkyawar fata dangane da shawarwarin da za su fito daga wannan taro na tsawon kwanaki biyar. Eh, ni ne an garba musa shugaban wannan kungiya mctr gabaki da 'yan ƙasa suna jiran a yi aiki na kware don ya zamanto duk irin abun da ka ci ma ɗan nijar to a kwarya ga wanga karo ya taho ba mu san wasu na gina wasu na maisa ƙasa son muka a gama kai wuri guda a yi aiki na kwarai a dibi ƙasa a dibi kalankan ƙasa sunana madam aisha gani fatima ni ce shugaban kungiyar mata kuma independent da ifam pula su bai dola party taron mahimmancin na farko shine yan ƙasa ne za su bada ra'ayin shi akan tafiyar da ƙasansu ba wai a rubuto daga ƙetare ba kamar yadda aka saba a'a talaka za su yi tsarin rayuwar ƙasar Nijar abin alfahari ne yanzu kowa kan shi ya waye babu wanda ya bari aka baro shi baya kuma gurin menene tabbatar da wannan yancin ƙasa na dindindin suna na Hajiya Maimuna Abdulkarim ina cikin tawaga na Emirati da suka zo muna roƙon Allah ya ba mu iko cika wannan amana dangance da abubuwan da shawarin da za mu bada na rage musu wahala batun wa'adin gwamnatin rikon kwarya da maganar shirin zaɓuɓɓukan da za su ba da damar mayar da ragama a hannun fararen hula na daga cikin jerin mahimman abubuwan da ake sa ran zaman na asis national zai karkata kansu tsofaffin shugabannin ƙasar nijar muhammad usman da isu muhammadu da janar salu jibo sun halarci bikin buɗe taron na tsara taswirar makomar nijar da al'ummarta. To a yayin da aka soma taron kuma Haruna Mamman Bako ya jiyo mana ra'ayoyin wasu 'yan kasar ta jamhuriyar Nijar kan irin tsarin da suke fatan ganin kasar ta kama a ƙarshen taron kama daga ɓangaren shari'a da demokuraɗiyya da tsaro da tattalin arziki da kuma mu'amala da sauran ƙasashen duniya. amma abin da 'yan kasa daman suke nan su najeriya su san inda alƙablar da an kasa gaba ina na waga transition zata wani lokaci an ka iban mata za ya kamata a tsara na shirye-shirye a komo fita farkin demokaradiyya da mutane na kuma ita ku demokaradiyya an komo a san tsarin da za a yi wanda ba na saurayi ba a yi aiki wa'anga da mutane sun kyalta su yi tsakaninsu da Allah su ta kasa bisa turba wadda ya zan ba a ta gaba a komo baya ba. Ana sa ɓangaren alhaji jafaru dubai na cewa na farko ni dai abin da adda muhimmanci a rage jam'iyyun siyasar nan duk abin da ya kawo na rabuwar kanu a cikin nijar jam'iyyu sun yawa wata jam'iyya wani ko konsaye bai iya kawowa shi kan kanshi bai iya kawo komai kuma sai a ce president eh, eh, na parti ne yanzu ne kamata duk wannan tsare-tsare da za a yi shi bayan ma kai parti politik ba har da yan farhullan nan a bar na gaskiya waɗanda sun ya an san da su dan akwai wasu yan farhulla wanda su hakikanin gaskiya wani guri ne gare su daban wanda kuma kowa ganin shi a bude bai kamata ba kowa shi ya wanke bakin shi da sassa sai shi kafa jam'iyyar siyasa wai kowa sai ya yi jam'iyyar siyasa a maida su hudu ko uku a nan ne za a samu daɗin fafatawa ga Muhammadu Ibrahim Tullu yana mai cewa sun gargaɗi wakilansu a wurin wannan taron muna son a kawo masu jini a jika yau zamani ya zama waɗannan matasa su ne adda ilimi na zamani to ya kamata a ce an samu masu karamcin shekaru a ba su jagorancin wannan ƙasa tun da su waɗancan sun yi an gani sun daƙule al'amura da dama kowa ya zo ba ƙarƙari ne ƙasa ba sai dai ƙarƙarin dai shi dai shi an yi jiya an yau to ya kamata a bar su a samu sabi mu gani a kasar mu take tahiya yau kasar mu tana bisa turba ta kwarai wadda muka ganin kamar duniya ta fara sanin mu alhamdulillah to muna neman Allah ya sa wannan abu a samu matasa da za su yi continue a kan shi sai dai maganganu na cin karo da juna inda ma'azu bazo ke cewa a rage shekarun 'yan siyasa a nan gaba zuwa takara ba zai taso ba ko alama amma na cewa wai adiba a rage shekarun 'yan siyasa ni ga na tunani wannan bai taso ba oho zuma da ita ake magani in ka ɗauki wannan sarakuna na gargajiya ai da yawa tsohi na ana ce da mutum ya tsuhuwa ya kamata a ji zafi kujerar da yake ta sarauta ko ko a ce ba zaɓen shi a gadon na sarauta don saboda ya tsuhuwa don kuma su sun kasan tarihi kwarai da gaske na hulɗar mu da wancan tura da sun kai mana mulkin mallaka. Kwanaki hudu na babban taron na jamhuriyar ta Nijar tattare suke da muhawara tare da shawarwari. kan dokokin da ake buƙatar sakawa a kundin tsarin mulkin riƙon ƙwarya a ci gaba da yunkurin mayar da ƙasar kan tafarkin dimokuraɗiyya. Batun wa'adin gwamnatin riƙon ƙwarya da adadin jam'iyyun siyasa da na buƙatar shimfiɗa shari'ar musulunci na daga cikin shawarwarin da wasu mahalarta taron suka gabatar duk da yake dai ba a cimma matsaya kan waɗannan batutuwa ba tukunna a daidai lokacin da ake ci gaba da taron. a kwamitin da aka ɗora wa alhakin tantauna sha'anin tattalin arziki mambobinsa sun ce sun gano abubuwan da ke hana ruwa gudu saboda haka suka zo da shawarwarin da ka iya zama mafita kamar yadda dr soli abdullahi ya yi mana ƙarin bayani mun kuma mallaka su ne suke babban tarraki ga ci gaban mu tattalin arzikin mu ne dukkan abin da muke da ƙasa a tono shi ya zama mallakan mu ba a ce ba namu ne 100 bisa 100 saboda mu ba mu da wata husaha ba mu da an su kuɗi sai mun kirawo masu hannu da shuni wanda su zawa cikin mutunci da darata mu tilas sai an yi kamfanoni na 'yan kasa nan gaba mu ƙara yarda waɗanda suke ƙasashen waje su zo su zuba kuɗin su nan wurin su kame mu hannun jari na kamfanoni a ko ba ƙasa waje za ka zawa daga gare ta sai kamfanin za ka sai ya zamanto 'yan Nijar suna cikin wani kamfani. A nasa bangare kwamitin da ke kula da ayyukan kafa gimshiƙen nishar sabuwa ya mai da hankali kan ka'idodi da dokokin da za a tafiyar da lamuran mulkin riƙon kwarya a ƙarƙashin su. michael zodi na kungiyar front patriotic mamba ne a wannan kwamiti ya kamata eh, general Kani ya yi pretend sarman suwa da zai yi eh, kama aiki kuma zai respecte wannan shartin nan kuma eh, transition shekara nawa za a basu akwai wanda suka ce ya kamata a bada shekara biyar akwai wanda suka ce a bada shekara goma amma hal yanzu ba a yankin shawara ba eh insha Allahu gobe za a diba wa'adi da za a basu mutane sun kawo shawara suka ce jami'an siyasa sohin da akwai a rushe su tun dai wannan kakadar zamu yi da Nijar ya shiga aka ce jami'oyin siyasa ne suka kawo shi a ya za yi za yi jami'a uku ne ko hudu ko biyar. Wata shawarar ta daban daga cikin mafi ɗauka hankula a wannan taro ita ce wacce ta shafi sha'anin doka da shari'ar ƙasa inda wasu ke ganin buƙatar sauya tsarin da aka gada daga turawa mulkin mallaka. El Kabir Mohammed da ke halartar taron a ƙarƙashin inuwar gamayyar ƙungiyoyin Sinarji da ZOSA na daga cikin masu irin wannan ra'ayi. Duk zaman taro wanda aka yi na jaha-jaha kowace jaha cikin eh, sakamakon aikin da suka yi sai da suka ce suna da fatar a a soke wannan tahiyar wadda ake ce ma laicite a shimfiɗa tahiya wadda ba ta yi saɓani ba da al'adunmu da kuma addininmu kuma addininmu an san da mafi yawa a Nijar shine addinin musulunci. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai a biyo mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku yadda ta kaya a ƙarshen taron. Godiya ga wakilan sashen Hausa Sulaiman Muni Barma da Haruna Mamman Bako. Sai kuma Dadi Balawaye da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.